Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita da da biyu biyar Sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin su na kasar Ghana. Dukkaninsu a zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. thank you Masu aro Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello ɗan mai soro tare da Alheri Grace Audu muka sake dawo muku a shirin mu na hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa wasu al'ummomi a jihar Kano na korafin cewa gwamnati bata biya su diya ba kafin mallaka su da gidajensu ga jami'ar Bayero. Daga nan kuma a za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. sai kuma sharhin jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke ajiye mana a bisa na'ura amma duk wannan sai kun ci cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ɓangarorin syria da suke kai ruwa rana su guji tsunduma yaƙi gadan-gadan Guterres ya shaida manema labarai jiya talata cewa Idlib ne gari ɗaya tilo da ya rage daga cikin yankunan da aka haramta ta da hankali a Siriya kuma bai kamata a maida wurin da ake zubar da jini ba. Kimanin farin kaya miliyan uku ne ke zaune a arewa maso yammacin yankin kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha gargaɗi cewa za a jefa al'umma cikin matsanancin kuncin rayuwa idan aka kai harin soji a wannan wuri. rasha da iran da kuma turkiya su ne aka ɗauka matsayin ƙasashen da ke tabbatar da kiyaye yarjejeniyar ta buɗe wuta a yankin su ne kuma suka sa ido wajen kulle yarjejeniyar keɓe yankunan asiriya da zai zama mafi kwanciyar hankali ga farin kaya yankunan sun hada da idlib da hama da gabashin gauta da kuma kudancin siriya a halin yanzu dai idlib kaɗai ne ta rage inda ake kiyaye wannan yarjejeniyar sojoji sun kwace sauran garuruwan suka maida su ƙarƙashin ikon gwamnati. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa fada white house a shirye take tsab yayin da guguwa take kara kadowa ta dira a gabar tekun gabashin kasar guguwar tekun da aka ba lakabi florence tana da hatsarin gaske da karfin maki hudu wadda take gudun kimanin kilomita 220 cikin sa'a guda. masu harsashe sun ce suna kyautata zaton guguwar ruwan za ta kasance da karfi a lokacin da za ta isa jihar carolina ranar litinin ko kuma juma'a da safe akwai yiwuwar guguwar kuma ta florence ta karkata ta nufi jihohin virginia da maryland da delaware da kuma gunduma columbia da ke kan hanyarta. ta jiya talata shugaba trump ya sa hannu a takardar da ta ayyana jihohin carolina da virginia matsayin inda ake da bukatar gaggawa abin da zai ba da damar ba da agajin gwamnatin tarayya ya kuma shawarci waɗanda ke zaune a waɗannan jihohi su fice domin lamarin zai yi munin gaske to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin ƙuna bakin waken da aka kai ranar Litinin a shalkwatar kamfanin mai na ƙasar Libya da ke birnin Tripoli. Bisa ga cewar ƙungiyar ayyukan leƙen asiri ta Amurka da ake kira SITE wadda ke sa ido kan masu tsatsauran ra'ayi. An kashe ma'aikatan kamfanin biyu yayin da waɗansu goma kuma suka ji rauni. Maharan su ma sun mutu a wannan lamari. sanarwar da cibiyar watsa labaran kungiyar is a amak ta fitar ta ce an kai harin ne kan cibiyar kudin gwamnatocin 'yan mulkin kama karya na ƙasar libya ofishin majalisar ɗinkin duniya a libya ya yi da harin da aka kira harin 'yan ta'adda masu raki ƙasar libya ta tsunduma cikin rudanin siyasa ne tun da aka hambare aka kuma kashe da ɗaɗɗen shugaban kasar dan mulkin kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Daga ƙarshe shinan gwamnatin Afirka ta kudu na sauya dokar filaye da zai ba da izinin kwace gonaki ba tare da biyan diya ba ya haifar da mai da martani sosai na mai sosarai da ya kai kunnen shugaba Donald Trump na Amurka wanda ya nuna rashin goyon bayan wannan a watan da ya gabata a wani sakon twitter mai sarkakiya da ya wallafa inda ya umarci jami'an amurka su bincike lamarin gwamnatin afirka ta kudu dai ta ce mai yiwuwa ne ta yi wa kundin tsarin mulkin ta garan bawul ya ba da damar kwace gonaki ba tare da biyan diya ba a wani yunkuri na gyara kurakuran da aka tafka a tarihin kasar da ya mai da galibin filayen kasar a hannun turawa tserarru. an fara sauraron bahasi kan batun a watan jiya inna inda aka yi ake nazarin yiwuwar kwace filayen ba tare da biyan diya ba shugaba cyril ramaphosa ya goyi bayan shawarar sai da ya ce za a kwace filayen ne kawai idan yin hakan ba zai gurgunta da tattalin arzikin kasar ko kuma zama barazana ga samar da abinci ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Madalla bayan fiye da shekaru talatin da gwamnatin jihar Kano ta mallaka gonakin wasu al'ummomin kimanin ƙauyuka guda bakwai ga jami'ar Bayero a wani yunkuri na samar da ƙarin matsuguni ga jami'ar. Yanzu haka wasu daga cikin al'ummomin na ikirarin diyar gonakin daga mahukuntan jami'ar. Al'amarin da ya sanya hukumar jami'ar ta Bayero suka kafa wani kwamiti domin bin diddigin batun. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. A tsakanin shekarun 1970 zuwa da 82 ne aka yi aikin biyan diyar gonaki da gidajen al'ummomin ƙauye rimin Gata da Langel da Rijiyar Zaki da Kududdufawa da Dausayi da Katsinawa da kuma Ciromawa. Bayan da gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci ta mallaka mahukuntan jami'ar Bayero waɗannan wurare a wani mataki na samar da sabon matsugunni ga jami'ar. Sai dai a 'yan shekarun nan wasu daga cikin 'ya'ya da jikokin mutanen ƙauyukan na korafin cewa hukuma ba ta biya iyayensu diya ba gabanin su mallake musu gonaki wannan ne abin da ya sa jami'a ta sa wasu kwamitoci suka bibi abubuwan suka bibi wa'annan korafe-korafe to wannan kwamiti da aka sa na kwanan nan ne ya bi wa'annan duk masu haƙƙi ya zama cewa an biya su haƙƙin su wanda ba su da haƙƙi kuma wannan kwamiti ya nuna musu cewa ba su da haƙƙi mun ba ku hujja na doka da ta mallaka mana wannan gurin kuma mu mun bi duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan shekaru mun biya shi to amma samari da suke ganin cewa yau sun tashi suna ganin kamar ko an zalunci iyayensu to wannan su suka taso suka tanzara suke so su tanzara wa'insu mu ko ba ma son abin ya kai ga gargara da za a ce yau ana fito na fito jami'a da sauran jama'a farfesa adamu tanko kenan mataimakin shugaban jami'ar bayar kano kuma shugaban wannan kwamiti ko hakan na nufin dama ba a karkare biyan haƙoƙin mutanen da aka mallaka wa jami'a gonakinsu ba kenan? da yawa gaskiya ba a sauya musu mazauni ba da yawa sai aka bar su wanda wannan shi muke ganin ya jawo shi muhimmal abaisan da ya sa ake samun masu korafe korafe yanzu inda a ce tun a lokacin ka ɗauke mutum ka mai da shi wani guri to watakila za a samu saukin waɗannan majalisar karamar hukumar ungo wadda waɗannan yankuna ke ƙarƙashin ikonta na goyon bayan yunkurin muddin akwai hujja in ji kansilan mazaɓari rijiyar zaki honorable rufa'i muhammad rimin gata a hukumance ba mu samu wani kira daga community su da suke fafatakar ganin cewar sun samu su kawai dai mun ga takarda daga ita hukumar jami'a yanzu an yi sacin kwamiti kuma an gayyace mu a matsayin mu na karamar hukuma abin da muke fata tunda hukuma ce kuma su al'umma ne shine a zo a duba a gani a tantance tunda a yanzu akwai shaidu wanda ake ganin watakila wasu na raye da kuma irin takardu da suka shafi takardu a fito da su a tantance a gani muna fatan kuma abin da muke so shine a duba idan mutanen nan suna da haƙƙi a basu su. jarman kano farfesa isa hashim wanda ke wakiltar majalisar masarautar kano a kunshin kwamitin na cewa masarauta ta jama'a ce jami'a ta jama'a ce don haka da masarauta da jami'a suna yin abu ne na jama'a don haka waccan matsaya da aka yi matsaya ce ta masarauta matsaya ce ta jami'a wanda yake jin an kware shi ya zo ya faɗa ya kawo dalili in ta kai ga rantsuwa a kai ga rantsuwa ai ofa a da take sai dai duk da haka mahukuntan jami'ar ta bayero sun ce bayan karkare wannan batu za su ci gaba da ba da aron gona ga duk magidancin da ke muradi gabanin aikin faɗaɗa jami'ar ya isa yankin da yake aikin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan wakar. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Borno wa Malam Abba Kyari. shugaban ma'aikata a fada shugaban Najeriya na cutarsa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Borno mai suna Bako Zira Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da murya Amurka a watan Yuni. ya zargi abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don ba shi kwangilar sayo motoci kira helix da darajar kwangilar ta haura naira miliyan 300. Kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako. Kuma duk wani batu da aka kawo shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai. Hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin. Amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi, Bako Waziri ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Bako Waziri ya ce da yardar Abba Kyari wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi. Ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar. Amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alkawarin samun kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar. Amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya. da ake kira DSS. Kafin magabatan muku da bayaninsa, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata makarkashiya ce ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban ƙasan Garba Shehu ya bayyana cewa abba kyare da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan ɗari biyu da zai iya kashewa duk yadda yake so. ba zai dawo baya ba amsar naira miliyan ashirin da tara don wata kwangila ba kazalika ya ce kwangilar bata cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017 Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch wadda ta fara wallafawa da ta kauce wallafa wannan labari. Amma tekunan uwar shegu don haka ta shirya gamuwa da kyar a gaban kotu. Da za a nasu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. mutumin da ake zargi wai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis ɗinnan nan na babban jami'a fada shugaban ƙasa duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan ɗari biyu da kowane wata ake ba ofis ɗin nan wanda yake rike da ofis nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so a doka a tsarin yadda ake gudanar da ofis don fada shugaban kasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kudin nan ba irin tsari da shugaban buhari ya fito da shi abba kyari da kansa da ya shiga wannan ofis ya ce wannan kuɗi miliyan ɗari biyu da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita to mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan ɗari biyu duk wata ya kashe duran da yake so ya ce baya so shine za a ce an kawo mara miliyan ashirin da tara na naira wai ya karba wannan bashi da ma'ana magana da ya kira sannan abu na biyu shi wannan mutumin da ake wannan yawo da ma magana sa da ake kai a kwangila yake za a bashi wai a bila ta mota hilux guda ashirin da biyar kasafin kudin 2016-2017 babu wannan kasafin kudin a vila babu bukatar waɗannan motoci to ya zai a ce an ba da kwangila akan abin da ba a bukata wato maganganun soki buru su ne iri daban-daban shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jarida amma shi abin da ya ce an ci zarafinsa an bata mara suna kotu zai je saboda aka ita da su da suka buga wannan labari sai su san yadda za su kare kansu idan sun je kotu amma malam garba shi wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaka da ta hada shi da shi shi shugaban ma'aikata na shugaban kasa idan ma dai da akwai idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a ɗauki magana da shari a ɗora wa wannan bawan Allah ba. Ban garba shi wato a takaice dai ta fadar shugaban ƙasa ta ɗauki wannan abun da cewa kawai ba shari ne. Kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zaɓe ne iri daban-daban a gabanmu so ake yi duk inda aka san za a ɓata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a ɗauko a yi. 'yan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abin da aka sa a gaba kenan abin farin cikin mu shine mutanen najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah. ma'abota shirin ciki da gaskiya yanzu ku biyo mu don jin korafin matashi bako waziri abba kyari sunana bako waziri abba kyari ni mutumin borno ne karamar hukumar bama a anguwar kaimari ward baku muna so ka ba wa masu sauraro ko kuma ka ba mu wannan labarin menene ya faru wani zargi ne kake yi ya saka harar fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fi da martani cewa duk abin da kake faɗan nan ba gaskiya ba ne to na farko abba kyare shi zaman yayana ne yake shi tokuran na ne a gaban mahaifina ne ya yi girma mahaifina ya koyar da shi karatu a bama ni sunan mahaifin naka waziri abba kyari sunansa to abba kyari ni ina cikin bama tukun rikicin nan ya taso to ina tare da mahaifina da mahaifiyata to allah ya karba rayuwansu bayan wata fudu da kwana ashirin allah ya sayar da raimu mun fita cikin garin baman sai mun yi so maiduguri daga mun zo abba kyari sai ya kira ni ya yi na saboda dai abba kyari muna tare da shi sosai akwai gadin nashi a garin baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai abba kyari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi mun taziya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allahu mu yi masa roƙon Allah in allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu. Wato ba kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zaɓe na 2015 kenan. Haka ne kafin a yi zaɓen 2015. Hmm. To a lokacin ne muka yi wannan magana. Sai Allah ya sa mun yi zaɓe kuma Allah ya ba ma shugabanmu shugaban Buhari Muhammadu Buhari mulkin. to sai shugaba muhammadu buhari kuma ya doke abba kyari as a chief of staff to the president sai mun kira shi mun yi masa godiya kuma a kai sai abba kyari eh, ya tambaye ni farkon ina da csc company da registered company na ce eh sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi wato mu koma ma baya me ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben ah, kamar yadda kake magana kamar abba kyari ba shi da abun da zai taimaka ma da shi ne ah, ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako to a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba lokacin da mun dawa gudun hijira to shi dai abin da ya ah, gaya mana da in allah ya ba da mulkin nan in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako shine abin da ya gaya mana amma ba taimakon da ya yi mana tun da muka zuwa daga bama zuwa maiduguri amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga allah abin da kake faɗan nan kun yi haka da shi wallahi wallahi wallahi har zan yi rantsuwa da kur'ani abba kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amuran muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan an eh, ce ka kawo kamfani to na kawo kamfani zuwa abuja mun zo mun haɗu da abba kyari kafin in yi so abuja shi ya gayyace ni in zo abuja na zo an tura min tiket na jirgi na zo zuwa abuja shi alhaji ibrahim shi kuma yana karkashin abba kyari ina zuwa a lokacin da aka tura ma tiket ɗin a ina kake da zama daga borno ne tukun na yi so zuwa abuja waye ne tura ma tiket din shi alhaji ibrahim abba kyari ya ba shi directive a kan ya tura mana tiket din mu iso zuwa abuja sai na zuwa abuja su suna jira ni a abin airport sai sun doke ni sun kai ni caledonia hotel a wajen sai ina jiran abba kyari abba kyarin kuma ya zo mun zo mun hadu da shi sai ya karba takardun mun yi duka maganganun da ya dace kan kwangilan shi ya hada ni da sani adon shi ya hada ni da ala ibrahim to shi ya yi directive na cewa akan duk abin da ake bukata akan kwangilan nan an fara processing shi sani adon shi ne eh, wanda zai mana processing to duk kudaden da an nema zan sa cikin account na sani adon wato ma'ana ba fadar shugaban kasa aka kai ka ba ah, wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawa da kake magana eh a hotel ne farkon mu da shi a caledonia hotel gana eh, maitama a maitama gana street to a wajen ne muka hadu da shi farkon an kama ma daki ne ko a wani wajen zama ne na shan shayi kuka yi wannan tattaunawar a cikin daki ne an kama mun daki daki ma yana akwai a abinan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abinan hotel din ma da mhm, tuna lambar daki a a ba zan iya tuna lambar dakin ba amma akwai foton yanzu mun je hotel din zan iya kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin to sai mun hadu da shi shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi gashi abin da ake cikin kafin in samu kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza sai ya yi directive na in sa kudin a cikin account na sani ado makon gobe za mu dora inda muka tsaya da kuma yarda allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe ciki har da neman ɗan sanda dps tijjani saifullah bulama wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye 'yan boko haram da ke hukumar dss yanzu a madadin nasir adam el kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to madalla yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridun kamaru za fara shirin jaridu namu yadda jaridan kamaru info an da farkon babban labarin ta ta rubuto mana cewar dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru masu sintiri a cikin ruwan kasar a tsibirin bakasi sun kamo waɗansu manyan jiragen ruwa guda uku makare da kayayyakin yaƙi sannan kuma sun damƙe waɗansu mutane guda arba'in da uku a cikin jirgin waɗanda ake musu zaton cewar mayakan 'yan awarin kasar jamhuriyar kamaru ne sai kuma jaridar emergence an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya yana yi wa manyan 'yan kasuwan kasar rigon sakainar kashi kasancewar rashin ziyartar kukan mutuwan wani hamshakin attajirin kasar kaji da foso da bai yi ba ko kuma ya tura musu wani manzansa na musamman jaridar kamarun tribune kuma ta labarta mana cewar hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election kamaru sun shirya wani zama na musamman tsakaninsu da bangaren masu kula da al'amuran 'yan siyasan kasar domin domin neman mafita da za a yi a zaben da za a gudanar na bakwai ga watan oktoba 2018 sai kuma jaridar le jour an da ita kuma ta gulmuta mana cewar hukumar masu yaƙi da masu amfani da miyagun kwayoyi a ƙasar jamhuriyar kamaru sun samu nasarar kamo kilogram 500 na kwayar tramol a tashan jirgin sama na birnin cinikayyar kasar duwala sai jaridar le economy na gashen nahiyar afirka ta tsakiya an da ta nuna mana cewar babban bankin haɗin kan nahiyar afirka ta tsakiya biyak ya bayyana cewar a cikin takardun kudade na nahiyar an samu bullowar waɗansu kudade na jabu a takardar dala ɗari da kuma warkar jaka biyu jaridar lesuwa kuma ta hango mana cewar a birnin tibati da ke can jihar Adamawan kasar jamhuriyar Kamaru yan asalin garin sun gudanar da wani babban taron su domin nuna wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru su na zaɓen ɗansu da ya yi Alhaji Muhammadu Suwidi a matsayin sakatare janar a hukumar sadarwa na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai jaridan FB an ta ce manyan ƙungiyoyin 'yan aware guda goma sha tara na jihohi guda biyu sun lashe takobin cewar za su hana wa gwamnatin kasar na gudanar da zaben da za a yi na shugaban kasa a bangaren nasu. jaridan du sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta nuna mana cewar waɗansu masu garkuwa da al'umma sun halaka wani mutum guda ɗaya a ƙauyen wasu da ke can jihar Adamawa har ila yau a cikin jaridar ta ce maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa sun halaka mutane guda uku a wani harin da suka kai a garin Guzudu. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Rapport, an da 'yan hamayen ƙasar jamhuriyar Kamaru suka fara zargin shugaban ƙasar Mustabiya da niyyar tafka magudi a zaben da za a gudanar na shugaban ƙasar a ranar 7 ga watan Oktoba 2018. Muhammad kama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To sai kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu Hausa suna na musu Tanko daga Bani in baka a karamar hukuma a bara cikin jihar Niger. to ce cece ku ce da ta kaure a kasar mu najeriya dangane da takardar tsayawa takara ko in ce fam ɗin da wasu ƙungiyar matasa da suka yanke wa shugaban kasa muhammadu buhari to hakikanin gaskiya ni ina goyon bayan haka kuma wannan kungiya ta yi daidai da ta nika wannan takarda a jiya a hannun shugaban kasa muhammadu buhari muna goyon baya muna fatan Allah ubangiji ya nuna mana shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina asibitin kashi ta gara lokar zama. ina kira ga wannan tsari da aka bullo da shi shugaban kasa ya ce baya da kuɗin fam. Yau ma ga gwamnan Kaduna ya ce baya da kuɗin fam an samu su ƙungiyoyi suna biya masu. To wannan ina ganin zai zama zai zama cin hanci da rashawa nan gaba. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa fadar white house a shirye take tsaf yayin da guguwar teku da ke kadowa ta dira a gabar tekun gabashin kasar guguwar tekun da aka ba lakabi florence tana da hatsarin gaske da karfin maki hudu wadda take gudun kimanin kilomita 220 cikin sa'a guda. masu arsashe sun ce suna kyautar zaton guguwar za ta kasance da karfi a lokacin da za ta isa jihohin carolina ranar alhamis ko kuma juma'a da safe To kafin mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga gwamnatin jihar Plateau domin rasuwar daraktan hulɗa da 'yan jaridun fadar gwamnati Emmanuel Nalle da fatan Allah ya ji kansa ya kuma kyauta namu zuwa Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Audu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma salomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu. Ni Hafsat Bello dan mai son rike cewa sai Allah ya sake haɗa mu.